Tururuwar mutanen da suka hallara mashigar garin Yamai kenan domin tarban shugabannin kungiyoyin hararen hular nan da kotu ta sallama bayan shafe watanni hudu a gidan yari saboda zargin shirya zanga-zanga ba da izinin hukuma ba. Shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa da ke ɗaya daga cikin jami'an fafutukar da suka ci kaso saboda dalilai masu nasaba da adawa da dokar harajin 2018 ya bayyana wa manema labarai cewa suna nan akan bakar su eh wanda suka kai mu kaso ba su san kaso ne ba da ba su kai mu kason mu da muka yi ko justice da suka so su sa cikin wannan haraka don su biya su, kun gani wannan ma bai yi marshe ba wannan sai dai mu ce musu su shirya mun zo yanzu ne kokowa ta fara za dai a ci gaba da tsare wasu mutane shida daga cikin waɗanda aka kama a ranar 25 ga watan maris domin zaman wakafi na watanni shida yayin da wasu 'yan gwagwarmayar da aka kama a zandar da wasu da ke kunshe a rukuni na biyu na 'yan gwagwarmayar da aka kama a ranar 15 ga watan afrilu a yamai ke jiran jin yadda makomarsu za ta kasance to amma ga mace muhammadu na cewa su da kansu ba su yi wani aikin a sha ba su taka doka komi ba don saboda a hana zanga zanga-zanga kuma abu kan insha Allah mu mun sanda ba su yi laifi ba su ma wanda an kama wata shida kaso wata shida talala sai mun ta ƙara ba mu yarda ba ba mai laifi ko guda ba a washe garin faruwar wannan zanga-zanga ma'aikatar magajin garin yamai ta buƙaci kotu ta ci tarar jami'an fafutuka makudan kuɗaɗe a matsayin diya sai dai rashin gabatar da hujjoji ya sa alkali watsi da wannan bukata matakin da masanin dokokin tsarin mulki dr abubakar ahmadu hassan ke ganin za a iya dogara da shi don zuwa kotu ta gaba. Tunda an maida wannan eh, takarda eh, arete na musamman an maida shi gehe to bisa menene su za a ce sun zo sun yi manifestation wanda aka hana tunda takardar ta da kanta eh, ba ta yi wani tasiri ba a shari'ar da aka yi kenan bai kamata ba su ma a ce an tuhume su kenan vraiment a dokance in suka ɗauka kara ni a matsayina na masanin eh, doka ina tsammani su ma za su samu eh, nasara game da wannan hukumci da aka musu. Tuni dai Nuhu Arzika da Musa Cangari da Ali Idrisa da wasu daga cikin waɗanda kotu ta sallama suka koma gidajensu yayin da Metro Lurwana Abdulrahman wani lauya mai zaman kansa ke fara zaman wakafi na tsawon shekara guda bayan da ya kasa gabatar wa kotu hujjar da ke gaskanta zargin cin hanci da ya ce wani alkali ya karɓa domin ya rufe su a gidan kaso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.